watan Ramadan. A yau kuwa dandalin VOA ya samu zantawa da Malam Ahmad Tijjani mijin yawa ne dangane da zakatul fitr waɗanda ya kamata su fitar da waɗanda ya kamata a baiwa ga yadda hiranmu ta kasance da shi. Zakatul fitr to zaka ce da ake yin ta in an yi fitiri ma'ana an buɗe baki ga ramadana suna ce ga dukkanin wanda ya sami iko. wanda ya sami ikon nan malaman fiƙihu sun fassara shi da dama adadi da yawan gaske amma dai tana kan dukkanin wanda ya sami dama ba sai magidanci ba mutuƙa dai shari'a ta haukansa mace ne ko namiji yake da iko zai iya fitowa ana fidda ita wato kamun aje idi da kwana biyu kamar inda malikiya suka yi bayani ana iya fidda ita sallah saura kwana biyu kuma ana fidda ita ne muddu wato ya zama sa'i ga dukkanin mutumin da nauyin ciyar da su yake kanka yawa ka ce ko da ba magidanci ba kenan ko da mutum ba shi da aure idan da yana da hali zai fitar da zama kwarai kwa suna ce mai kyau mai karfi da ake son sabuntawa da taimakawa ga dukkanin wa'anda suke don a fita idi kowa yana da jin karfi a jikinsa hatta kai wajen malaman suna faɗa sa'in ɗaya ma mutum in ya zamanto shi kansa ne kadai zai wa da kansa sa'i daya shine biyu hudu to inda iko ya dafa shi ya fitar da shi wato a ranar idin ya bayar da shi a dafa ga wanda suke masu rauni don ka faranta musu rai galibi anan za mu ga kwarori da sauran fararen mutane da suke zaune a mu haka suke yin ta sa'i ɗaya sun dafa sun yi komai su bayar amma ka ba da shi a cikin saura kwana biyu idan busasshe ne ma'ana baka dafa ba ga mutumin da shi kuma zai nemi yadda zai dafa shine abin da malikiyance fitowa to wani irin abinci ne ya kamata a bada shi zakatul fitr ana bada abincin da duk yake na wanjin rai wanda zakka ta tabbata a kansa wato abubuwan da mutane ke ci ba za ka zo ka fitar da barkono ba ba za ka zo ka fitar da sauransu ba za ka fitar da abinci ne abin da ya danganci tun daga shinkafa har zuwa acca har zuwa riɗi in kana da iko da wa'annan za ka fitar ga duk wanda yake gida a tare da kai ku bi ne da matarka ku da ne da 'ya'yanka sannan da mahaifanka suna ka kana ci da su to za ka iya fitarwa sai a haɗa sai a kai wanda shi kuma zai riga ya gudanar da wannan ibadar da ita. Wani irin rukunin mutane shin akwai rukunin da ya dace a ba? Eh tana da rukuni. Rukunin mutanen shine masu rauni. masu raunin nan da aka faɗa a hausance in an ce mai rauni mutum sai ya ɗauka miskini miskini ba haushe yana ɗaukan mai laluran makanta ko kuturta ko sauransu shi kuwa miskin abin da ake cewa mai rauni kawai to ana iya ba da ita ga wanda kake ganin ƙasa yake da kai a samu sai ka aika masa da shi to akwai yanzu misali za ga akwai malamai mawadata kuma gashi mutane sun yi alkawarin su suke ta kaiwa to su kuma da yawan su dai muna kyakkyawan zaton su kuma rarrabawa suke ga irin wannan gidajen to irin mutanen da ake ce a bawa kenan musamman yanzu ga marayu ga gidajen marayu ga waye kuma za a iya ba su su fitar kuma abin ya yawaita za su iya ajewa saboda su idda harinsa zuwa wani lokaci wani irin lada ke tattare da bada da zakatul fitr a masallaci ladan yana da yawa domin kayi umarni Allah ya yi umarni da abu Allah ya umarni da shi kayi ko ta nan mutum kaga kana da lada saboda ka bi umarnin Allah sannan kuma ciyarwa ce shi kuma kullum ƙur'ani maganar da yake ta yi tun kamun ma sauran hukunce su sauka wa an fiƙo min mara razaqnakum wa an fiƙo wa an fiƙo ba za ka iya kiyasta ayoyin ba dan inda za ka yi tafi tsawon lokaci sai ka ji Allah ya ce ku ciyar ku ciyar domin yana jawo arziki gare ka kai da ka ciyar yana jawo soyayya tsakanin kai da wanda ka bawa sannan yana ƙara 'Yau ka arzikinka ka na sannan ƙur'ani da hadisai da sun magana a haka. To madalla da fatan al'ummar musulmi za su amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. Watan da